Niger a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari. shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau 28 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan komawar yaran da za su rubuta jarabawar wayek makaranta. Shin menene fargaban iyaye? In aka ce a koma a yau bani da haufi bani da abin amana mu ma manyan da aka ce mana mu gaya mini wani tsari ne guda ɗaya kwara ɗaya wanda gwamnati ta ce mana mu bi wanda ni da ke muke yi. Eh to banda ni dai da yake ina da takunkumi na dai san yawancin ku ga nan kun sa a gemu. Madina kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani. wakiliyar sashen hausa a kaduna ta gayyato mana iyaye zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan komawar yaran makaranta sannan muna tafa da amsoshin ku daga kafofin mu na sada zumunta sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram a makon da ya gabata. Inda muka ce, menene ra'ayinku kan ɗaga jarabawar wayak da aka yi sakamakon cutar coronavirus? Ga kuma yadda kuka amsa mana. masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin garba na halikan bakebbi inda ya ce wannan san bai dace ba kuma hanyar kafar da unguli ne ga ilimin kasashenmu na afirka wanda tun da dadewa yahudawan yamma ke da burin tarwatsawa. Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos. Ya ce wannan dagawan ba ta yi daɗi ba, da fatan masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi za su sake dubawa. To sai kuma amsar Prince Linus Emmanuel, inda ya ce, Salam malaman zauren kwana biyu, Hakika ɗage jarabawan wayek ba ƙaramin nakaso zai jawo wa Najeriya a fannin ilimi ba. Wai shi korona ba a kamun shi a kasuwa sai a makarantu gaskiya ban ji daɗin ɗage wayek ba. Allah ya sa za ta yi karatu ta nutsu wajen janye matakin da ta ɗauka tun farko na soke waya kaɗan. Amin. Ita kuwa Zainab Musa mai aduwa ta ce fatan alheri a gare ku masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe shiri mai farin jini. Sai kuma Rabiu Nuhu na Bukka ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Gaskiya ra'ayina na goyon bayan ɗaga jarabawar wayek da an buɗe kasuwanni da tashoshin mota da gidajen kallon kwallo don haka lokaci yayi da za a yi wannan jarabawar. Sai kuma Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani wanda ya ce, da yamma mu je mu buga ƙwallo da dare mu tafi gidan kwallon kwallo amma duk islamiyoyi da makarantun boko duk a rufe haka zalika mu ca kuɗi a tashoshin mota da kasuwanni a wuraren ibada mun ga hotunansu sun ba da tazara amma a wuraren tarukansu na siyasa ba su damu da ita ba balantana su damu da al'ummar da suka tara wajen ganin cewa sun bada tazara. To shi kuma Nasiru Mustapha takaice ya ce ilimi ya shiga wani hali. An san mu ta gaba ta fito daga wurin Sunusi Ishaq Adam ya ce salam yau da gobe. Hakika ɗage jarabawar wayek da aka yi sakamakon ci gaba da bazuwar cutar coronavirus. Hakan san bai dace ba. kamata ya yi a bar ɗalibai su gudanar da jarabawar su ta hanyar ɗaukar ƙwararren matakan kariya daga wannan cutar da ta addabi duniya. To sai kuma Usman Kasim Kiringim ɗan Nijar mazaunin ƙasar Libya inda ya ce, Assala masu gabatar da shirin yau da gobe. To ni dai tunda ba karatun ba nake yi ba ni da ta cewa don haka ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya kawai. Idan muka je ga Abubakar Salisu a Rikime birnin Portiskum mazaunin unguru jihar yobe ya ce salam yau da gobe ni dai addu'ar da nake a kullum shine allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan annoba ta coronavirus da ta gigitar da komai a duniya baki daya allahumma amin To shi kuma Haruna Muhammad Katsina cewa ya yi, ɗage jarabawar hakan wani babban koma baya ne ga harkar ilimi domin inda har ba a yi ta ba to babu magana samar da admission na shiga makarantun gaba da sakandare kenan sai kuma amsar malam abdullahi ya ce shi me yasa bai daina zuwa ofis ba dama muni a baya kuma wannan ma sai mun fi kowa cutuwa covid-19 ta zo ta zama ba wanda ya san ran da za ta kare dole mu tashi tsaye mu nemi yadda za mu yi rayuwa a cikinta ta hanyar bin shawarar masana kiwon lafiya. To shi kuma Ahmad Lawan Wangara daga Mogadishu babban birnin somalia ya ce sun yi daidai dama ai ɗaliban Najeriya ba su fiye cin wayek ba. Shi kuma Abdullahi Aminu ya ce rashin iya tsari ne daga ma'aikatar ilimi ta tarayya. Shehu Adamu Rijau kuma ya ce da sauƙi tun da ɗagawa aka yi ba fasawa ba. Amsan mu ta gaba ta fito daga wurin Abubakar Salisu a rikime daga Potiskum jihar Yobe. Ya ce salam yau da gobe ikon Allah. hakika ina goyon bayan ɗage jarabawar wayek saboda rigakafi ya fi magani kuma cutar corona ba ƙarya ba ce ku tashi lafiya To Abdulaziz Isa ganda ya Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce a gaskiya dakatar da jarabawar wayek da aka yi ba mu ji daɗi ba ya kamata gwamnatin ta taimaka wa ɗaliban wajen gudanar da wannan jarabawar. Yunusu mai gari ya ce ba an ce biyar ga watan Satumba za a rubuta ko ba gaskiya ba ne. Shi kuma aliya ya Jafar Ungur ya ce assalamu yau da gobe a matsayina na ɗalibi da ke ajin ƙarshe a sakandare samsam ban ji daɗin wannan mataki ba muna fatan gwamnati za ta sake nazari ganin yadda wato ɗalibai da dama sun shiga duniya sakamakon rashin sanin ranar da za a ci gaba da darasa shi kuma yarima dulams ya ce 'yan uwa 'yan najeriya wai shin ko wanda ya taba ganin a zahiri wanda cutar corona ta kama shi to sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin yusuf muhammad inda ya ce ya yi daidai ya yi kyau saboda a kare lafiyar al'umma musamman don karancin abin gwajin wannan cutar masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. a yanzu kuma bari mu je ga zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ta bakin iyaye da yadda suke kallon wannan lamari. cewa a bar waɗanda suke ajin ƙarshe wanda suke aji shida kenan na makarantun sakandare da kuma wanda suke aji shida na firamare kowanne su ya zo ya zana jaraba da dama sauran iris su zana wannan annoban ta bayyana cewa a bar su zo su zana sannan a ƙara komawa gidan jiya wato hajji ta abin da yake faruwa tun tashin farko matsalar musamman mu dai a najeriya shine duk wanda ya tashi malamin kansa ne kuma mai iko ne da kansa kuma zai yi abin da ya ga dama da aka, wannan cuta ta bayyana matakan da ya kamata a ce tun nesa da kofa a ɗauka aka yi sakaci ba a yi ba ne hana mutane fita ai an yi a daga baya kuma kwace ba isa ba to a shidin ne ai kowa ya isa ne a najeriya ba wanda isa ya ce ne yi in ba ya dace da abin nan ba sannan aka zo aka ce idan ko har ka fita kar ma ka shigo jama'a ka je killace kanka mutane nan suka fita suka shigo suka dawo suke shiga cikin jama'a har yanzu sannan da karshe da al'amarin ya fara bayyana ai lokacin da aka kulle aka ce an kulle kasar nan lokacin da gwamnatin tarayya shugaban kasa ya fito ya ce ya kulle najeriya an kulle kawo abin nan mutane 111 ne kacal suka kama a lokacin a gwamnatance mm. to amma yanzu da aka zo aka buɗe ya zuwa yau da safe din nan akwai mutum sama da dubu talatin da uku da suka kama da wannan cuta cikin watanni kalila cikin watanni kalila kuma yanzu an ce an bude to dama ita wannan annoba matsalar ta in dai har ba a dakile ta tun a tashin farko ba aka kasa cin mata a wancan lokacin to dama illa ta fi yin illa a lokacin da aka zo mata zubi na biyu. to ina kamar gwamnatin ta iya bakin kokarin ta wani ta muku amma kuka dinga ihu ku ba a bar ku ba ina za ku samu abinci ina eh, za ku waye. gatan gatantawan idan kika zo kika lura. ta ce bar ta bar ku da halin ku. ba wai magana haka ba ai kika lura sauran kasashen da suka je suka kulle mutane. Hmm. saudiya ina je a duk kasashen larabawa ba kasar da ta kulle al'ummarta irin yadda saudiya ta kulle don ita ta kulle al'ummarta na sama da wata uku tun abin da ya fara bayyana ta kulle kasar baki daya hmm. to amma me ke faruwa su suna da ƙididdiga na mabukata a ƙasar hmm. ɗaya kenan na biyu suna da al'ummar da allah allah suke yi hmm. su taimakawa marasa shi suna da imanin tallafa za ka je ka ga mutum an kai mishi abincin da an kulle shi na wata shida ba a sake bashi wani abu ba ya ishe shi ci mu ko nan indomi ne kwara daya ake baka sannan aka ɗauki spaghetti a ce ku biyu ku raba kana da shaidan haka kuma duk gashi na an gama tallata duk gashi nan an tallata kowa ya gani hmm? ko ba haka sannan fa tun da aka da wannan indomi din kwara daya da wannan kwara daya kwara daya da kuma da kuma gangonin man gyada daya da aka bayar akwai waɗanda har yau ba su sake ganin wani abu ba to ya kake ya ake so to amma dai muhalli shahada abin da nake magana hmm. to eh ba me yasa ba kara an taya mai mai ba sake samuwa wato mishkilar da aka samu hmm. shine kowa sarkin kansa ne kowa yana da iko da kansa kowa ya isa hmm. dan hakan nan ba mu mutunta bangarorin junanmu baki ɗaya idan wannan shi kwararre ne a wannan fanni in saka mishi in ce mishi menene in ya faɗa ba zan musa mai ba mm. shi da iyawa abin nan din nan illa iyaka kawai ba mu gaidas in aka zo aka samu wannan ba mu da wannan tsarin inda mishkila ta zo ta auku sannan in a hukumance ne hukuma kanta zaɓe take yi wani ya cancanta doka ta haushi wani bai cancanta doka ta haushi ba zaɓe take ba wai fyaɗin ƴaƴan kaɗan ya kamata in doka ce ta shafi kowa sama da ƙasa ba to wannan magana ta maganar makaranta kullewa a sake budewa tashin farko kamar da babban ya yake magana cewa ai ainihin cutar corona ita ta jawo kullewa mm. shin yanzu ta kaune za a bude koko tana nan tana nan za a ƙara ma yaduwa take yi mm. sannan mu wace irin al'umma ce al'umma ce da ta ginu akan tsari in an shimfiɗa mata aka ce ga kara karki tsallaka ba za ta tsallaka ba to a sai kenan da saurin rina aka ba akwai matsala to a irin wayannan maganganu da kuka yi ya tuna min da mataimakin shugaban kasa wato mm. alhaji atiku abubakar shi ma ya yi tsokaci akan wannan dambarwa inda ya ce shi ma bai ga dacewan hana komawa wa'annan dalibai makarantu ba me yasa za su gaba da ba ya binta me yasa kuke ganin yayi wannan ba zan shiga harkar siyasa ba eh. kuma mu bar su akan maganar siyasa su da makamantan su mu komo kan maganar wannan abin din idan muka lura likitoci da suka yi magana akan wannan rashin lafiya sun killace nau'in mutane jinsin mutane biyu mm-hmm. wa'inda wannan cuta ta fi za ta fi yi wa illa akwai waɗanda shekaru suka ja Mm. suna da kuma abin da bature ke kira borderline diseases mm. masu hawan jini masu ciwo suga masu hanta masu koda masu ballatana masu asma mm. su wannan idan cutar ta same su ko kuma waɗanda shekarun suka data to wannan cuta sai dai abin da Allah yi waɗanda ya ba su da borderline waɗanda cututtuka shekaru sun hau to garkuwan jikinsu ya yi rauni za ka ce to su wannan cuta tana musu illa kuma wanda duk yadda abubuwa suka gudana a turai kasashen da wannan cuta ta bayyana waɗannan masu shekaru su suka yi ta tafiya sannan jinsi na biyu mm. su ne kananan yara waɗanda su kuma ba su kai ga a ce suna da irin waɗannan cututtukan ba amma garkuwar jikinsu bai gama kwari ta yanayin yadda zai iya tinkara wannan matsalar ba. To yanzu a maganan uh, koma makarantar na shin kana ganin akwai wani fa'ida na hana din a ci gaba dai da zama din sun din suna tunanin ma wannan shekarar kila za a shanye ta ba da maganan shanye akwai wani da ba za su ni abin da na sani musamman idan za mu yi magana in dai maganan arewaci hmm. yau da a koma inda ya jarraba ce za ta koyar da ko komar da mu mm. to in dai ba sayan certificate din za a yi ba dama mun faɗi saboda kowa kana ganin ya kwanta ya baccin sa ne ba ai to mu duk da wannan kokarin da eh, gwamnati take musamman kamar jihar Kaduna ta fito da tsarin koyarwa eh, hajiya binta in zaki wa kanki adalci ya yanki watakila a private school suke zuwa jam da neko duk waɗanda suke registration din nan kudin jarrabawa su bai wuce naira dubu biyar shida ba amma dan girman allah nawa ake cajin ki akan kowane da in kika zo yaka tambaya kan menene dalilin da ya sanya aka dora miki wajen dubu shida dubu bakwai dubu takwas a ce da haka ne yaran za su ci jarrabawa da sai an je an ga masu jarrabawar ka biya kuɗin makaranta kuma ka saya ma ɗanka result ai abubuwan da ke faruwa kenan wannan abu ne wanda yake sananni da haka magana ilimi ko yau din na aka zo aka ce a koma ni in aka ce a koma a yau bani da haufi bani da abin nan amana idan tsarin nan da aka zo yanzu ki duba tsarin nan da aka zo aka ce mana mu ma manyan da aka ce mana mu dawo gaya mini wani tsari ne guda ɗaya kwara ɗaya wanda gwamnati ta ce mana mu bi Mm. wanda ni da ke muke bi eh to banda ni da yake na da takunkumi na dai san yawancin ku ga nan kun sa a gemu duk kuma nan a gemu kuke na taya ko ana aka ce dinga kare wani ban sani kuma an cewa aka yi tsakanin mu mita biyu ah, mita Jama'a kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar za mu dan numfasa. A saurari wannan waka wacce mawaƙiya Jamila Kogi ta rera a kan fyaɗe wacce ke cike da darussa a cikinta. cikin cikin baitukan wannan wakar. Yanzu kuma akan komawar yara makaranta ga ci gaban zauren tattaunawar mu. Nan da ba laifi mun yi mita biyu. Ba mita biyu. Mun yi mita biyu. Um, amma kuma eh. abin da yake kara. To ina ga yara. Ko wanke hannun da aka ce a yi. To wanke hannun. Yawanci mutane marsisi suna da ajiye wanda saboda in kuma ta zo ta ga cewa sun albishirin ki mm. ai shi yasa ne ko da da nake magana ce wai gwamnatin da ta zo ta cewa a rika wanke hannu mm. da wani ruwan da wani ruwa kan a ina ruwan yake wa kuma zai iya sayan wannan dan eh, dan abun nan sanar da mun yadda da toka ma an ce toka mm. mun yadda ga kasa ma kamar sa duk mun yadda wato waɗannan duk matsaloli muke ta kira na corona ba ne na komawa kan maganan al'amarin ilimin nan mm. eh, aka ce ya lafiya giwa bare ta yi hauka shin ana zuwa makarantar kullum nawa ke cin jarrabawa musamman a nan arewacin ƙasar eh, akai a najeriya gaba ɗaya saboda idan har nan ba a iya sayan jarrabawar a arewacin ƙasar nan a kudanci saye ake ko ba haka ba hmm. to don haka yanzu in aka ce a zo a yi jarrabawar ba baki ba nawa za su ci na farko yau akalla ba a kasar ba wani tun da ya jefar da exercise book shi. ya shiga gantali layi layi a unguwa mm. bai sake daga shi ba balantana a ce ko yana da wani abu a cikin kansa wanda in an zo an yi tambaya a wajen jarabawar nan ya bayar da amsar da zai iya cin jarabawar so kenan kai ana gani ba ma wai maganar gujewa yaduwar cutar ba ma a makarantu shi kan shi dan yaron ma da zai jan jarabawan bai riga ya samu natsuwa da kuma mai da hankali akan karatun ba ko ya je ma dai kawai dai an shiga ne dole ne ka nazarci yanayi uwa da uwa ba su tsananta ba akan wannan shi yasa ne maganar dazu rediyo da talabijin su wa ke da su wa kuma zai tsaya ma ya saurara at least ai muna da rediyo a'a duba ko yau da safe ni kai na ma na zauna ina ji ana yin lissafi mm. na zauna ina ji kwarai da gaske ba wai don komai ba kawai don in bayar da shaida cewa eh ana yi kuma ni kaina na ji kamar yadda nake bayarwa yanzu amma da dama waɗanda wannan harkar ilimi ta shafa yanzu alal misali idan an ce yaran makarantar firamare su waɗannan allah na tuba kaman eh, shanuwar hazawa ne mm-hmm. dama da an kora za su koma kilas mm-hmm. kuma da wuya ka ga cewa wai an bayar da irin abin nan da ake yi a makarantu homework yaro ya zo in dai ba wai ta kuɗi yake zuwa ba amma ta gwamnati a'a ya je ne makaranta domin har magariba da isha'i sai ka ga yaro da uniform din makaranta hmm, a gida ma ba wanda ya ce miki ka zo eh, ka cire ka sa na gida domin mai yiwa a wanke dan saboda gobe to in ana da irin wannan halayyar sai a lura cewa idan aka je makaranta aka saki yaro ya tafi makaranta nan gida dama ba a tarbiyyantar da shi akan wannan ba to idan ya je can za ta fi ɓaci na biyunsu waɗanda suke manyan makarantu mm. su mutane ne waɗanda a koda yaushe zaki ga cewa suna iya yin kafa kafa da kawunansu to amma kafin lokacin mu lura da wani abu babu abin da ake so yanzu illa a bayar da kwangilolin yadda za a je a fesa magunguna a makarantun nan da tsabtacewa da abin wani abin mamaki ma wata makaranta yanda aka firgaci eh, ɗalibai suka ban makaranta wani ya bai ɗan eh, guntun doyan shi a ɗaki to doyan nan har ta yaɗu ta fito ta windon ɗakinsu a makaranta jiya nake gani ana bugawa a social media har aka je aka ɗauki hotunan yanda ta yi yaɗon da sauransu to sai ki duba irin waɗannan abubuwan da kamar doyan nan ta saki tunda in har tsira ta yi yado to akwai inda ta ruba abinda ta ruba din nan mai ta haifar a cikin wannan daki hmm. to kin ga tafiya za a yi sai an zuba magunguna a makarantun nan a kuma aika da waɗanda suka san harkar tsabtace muhalli su je su ce su ma sun gamsu da a koma in aka koman kuma irin wannan maganar dole a tanaji ruwan na wanke. a tanaji waɗannan 'yan magunguna da ake mm. shashafawa a hannu da sauransu mm. kuma allah na tuba mu muke da 'ya'ya a jami'o'i ta kai dole muke zuwa mu kama ma 'ya'yanmu wuraren kwana a wajen makaranta saboda me nan ta ciki a ɗaki ɗaya ka tarar da mutum shidda takwas to yanzu mu koma ga karantu da kuma jarabawa a naka dai kila fahimtar kana ganin kawai koma wanda bai da amfani ko kuma hadarin da ke ciki ya fi wato hadarin da ke cin komawa ya fi a zauna hadarin komawa fa ya fi na a zauna mm, saboda haka a kara jinkirta har sai a yi nazari a san cewa akalla ba a kasar ba mun gamsu da muna iya komawa kuma na farko allah na tuba ko baka ja ba yanzu ana jama mm, wato ko baka je ɗaukowa ba za a kawo maka ita A makaranta kwarai da gaske to ai shi yasa nake domin a jami'a dalibai daga jihohi nawa suke zuwa hmm. mu jihohin nan muna da waɗanda cutar nan ta yi kamari akwai waɗanda kuma take musu adalci hmm. ake sai sa eh? akwai kuma waɗanda ba masu to sai ka ƙi zuwa makaranta don baka kamu ba in kuma baka je ba ai wuce ka za yi to amma ni abin da nake cewa a ce maka ƙasa gaba ɗaya a zo akan tsangaya ko kuma rukunin harkokin ilimi a ce an zarce shi ba a yi ba a shekara to alal misali yanzu dai magana da muke ciki tam daga tumbudi aka fara mm. sai ta kai an fara amai da gudawa saboda me malaman makaranta suka fara yajin aiki a aka jami'oyi jami'o'i sai wannan abu ya afko mm. eh? to yanzu wannan tsawon lokacin da aka yi allah na tuba yaushe za a ciki wannan gibi an shanye rukunin karatu na ɗaya da na biyu Allah ya taimake mu. To kaga shekara ta tafi. Shekara ta kusan. Yawwa. So daya daga cikin irin abubuwan da za a lura da su kenan mu san yadda za. Wato matukar in har dai ba za mu buka ida ba to kar ma mu fara. Kada mu fara. Saboda sai ta zama kamar za mu zama eh, wato na biyan Amerika kenan. To ina amfanin baɗi ba rai. Mm. Ka ce idan kana son karatu ka je ka halaka. Mm. Eh? Cutar nan akwai ta. dahira akwai ta yadda za a yi mutum ya musu sai dai kawai ya murje da dai za mu bi ka'idoji eh. to ya cancanta a ce an to amma bin ka'idojin kanshi shi ma kanshi ai wahala yake yanzu nan muka yi magana Daya daga cikin jigajigan eh, siyasa a ƙasar nan ya fito ya ce eh, ba shi da kyau mm. ko kuma bai kamata a hana ba mm. to ai sai a lura shi fa siyasa yake shi masanin harkokin kwayoyin cuta ne mm. da annoba ko kuma na ilimi eh ta ina za mu tsaya kamar yadda malam jidda ya yi bayani kenan kowa malamin kansa ne duk abin da aka zo kowa da ruwansa cewa shi ya kamata a bi shawararsa da sauransu ba haka bane a bakwararru su yi wannan al'amari in suka gama mu san inda za mu dosa Malam Shaibu Lili da Malam Abubakar Jidda Usman godiya nake. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin summa amin ya Allah amin amin summa amin ya Allah mu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin wato Madina Ɗahiru mai shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A kasance lafiya.